Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali ke farin ciki sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International Arafai. A wannan makon shirin zai dora ne kan shirinmu da ya gabata na yadda manyan kungiyoyin da suka taimaka wa Najeriya wajen kyankyasar shahararrun 'yan wasa daga yankin arewacin ƙasar suke durƙushewa. Idan dai mai sauraro bai manta ba a shirinmu da ya gabata mun faro tattauna batun durkushe wasu shahararrun kungiyoyin kwallon kafa da ke arewacin Najeriya waɗanda suka ba da gudunmuwa wajen ci gaban wasanni a ƙasar baki ɗaya. a wancan lokacin da ya kungiyoyin cikin gida irin su dic bees da ke garin kaduna wacce ta rikide ta koma ranchers bees da raka robas fc da ke jihar kano da mighty jet fc da ke garin jos na jihar plateau sun bada da gudunmuwa sosai wajen samun ci gaban harkar wasan kwallon kafa a najeriya A wannan makon shirin zai yada zango ne a garin Jos na jihar Plateau wanda ke zama gida ga kungiyar Mati Jet FC. A matsayin shimfiɗa, mun tuntuɓi Malam Bashir Ibrahim Idris babban editanmu na Arafa Hausa wanda ya taɓa rike matsayin sakatare janar na ita wannan ƙungiya ta Mighty Jet don jin tarihinta. Ina ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci wannan ƙungiya a matsayin sakatare janar. a shekarar 1998 ba wato bayan allah ya yi wa shugaban ƙasa janar sani abacha rasuwa da abdulsalam ya karbi karagar mulki a lokacin ana kokarin a mai da mulki hannun fara hula a lokacin kanar habibu shu'aibu ke gwamna jihar plateau to a lokacin gwamnatin plateau take kula da matije ta nada mata eh, kantoma wanda a lokacin ana kiransa manjo muhammad ali to da yake dole ya tafi bariki sai gwamnatin jihar plateau ta yanke hukuncin kafa kamar hukumar gudanarwa da za ta kula da kungiyar a ciki sai aka kawo wani hamshakin dan kasuwa dan kabilar ibo ana kiransa chief humphrey eze aka sa shi ciyaman na botin ni kuma sai aka ɗauko ni daga ƙungiyar marubuta labarin wasanni aka sa ni sakatare za mu so a takaici ka ba mu tarihin kafuwar ƙungiyar mighty jet babbar magana kenan Ƙungiyar Matije tana ɗaya daga cikin tsoffin ƙungiyoyin ƙwallon kafa a Najeriya kuma ɗaya daga cikin fitattu. Idan na ce fitattu domin a lokacin da aka kafa ta, an kafa ta ne a wajen 1973 kafin a fara gasar lik-lik na Najeriya na wancan lokaci. Kuma shekarar 1974 aka fara gasar league na Najeriya. Kuma a wannan shekara ita kungiyar Mati Jet ita ta lashe wannan kofi ko kuma league na farko da aka yi a alif 1974 da zaratan 'yan wasanta na wancan lokaci a ciki akwai fitattu irin su marigayi Alhaji Ismaila Mabo. wanda ya zo ya horar da kungiyar mata ta ƙasa har ya kai su gasar wasan cin kofin duniya da na olympics akwai su da dama amma ba zan iya tuna wasu daga cikinsu ba saboda dogon lokacin da aka ɗauka eh, to a wannan shekara 1974 da suka lashe kofin gasar league sai aka tuntubi alhaji isiyaku ibrahim ɗaya daga cikin fitattun attajiran najeriya a lokacin ɗan kasuwa ɗan siyasa tsohon ɗan jarida sai aka tuntube shi aka ce eh, yana da kyau ya zo ya ba da gudunmawa wajen ci gaban wannan kungiya ta mati jet to ya shigo kuma ya riki kungiyar ya ba da gudunmawa shi ya fara ɗauko koci daga turai ana kiransa coach lopez ya kawo matijet a lokacin ma ba a san wata ƙasa za ta ɗauko bature ya zo horar da 'yan wasa so shine a najeriya na farko to eh, isyaku ibrahim saboda jin daɗin rawar da wannan tawaga ta matijet ta taka a lokacin ya ɗauke su ma ya kai su turai abinda ake kira towa mm. suka je ziyara suka yi wasanni a wasu ƙasashen turai kuma a lokacin ya zo ya saya wa kowane ɗan wasa bespa saboda gamsuwa da rawar da suke takawa to tun daga lokacin zuwa wannan lokaci ma tj ta yi ta taka rawa daban-daban ta yi ta samu wasu nasarori da kuma akasi daga cikin banda lashe kofin da wakiltar najeriya a gasar cin kofin afirka na zakaru ta fitar da zaratan 'yan wasan da suka yi wa najeriya wasanni a matakai daban-daban a cikin gida ta buga gasar cin kofin kalubale na ƙarshe wanda a wancan lokaci a lagos ake bugawa ta buga so tara amma allah bai sa ta samu <laughs> nasara ko da guda ɗaya ba to wasu na dangantawa da dalilai na siyasa wani alkalancin wasa da makamantan haka ta yi tafiya mai nisa an cancanja mata sunaye a lokaci daban-daban an mai da ita highlanders an mai da ita nasco jet lokacin da kamfanin nasco da ke jos ya karbi ragamar tafiyar da ita so ana cikin wannan tafiya kuma sai aka samu wasu matsaloli batun maganan rikici na kabilanci da kuma addini ya shigo sai nasco suka ce su ba za su ci gaba da rike wannan kungiya ba a daidai wani lokaci kuma aka samu matsala da kamfanin barasa su ma jib suka ce ba za su ci gaba da rike sai aka ce gwamnatin plateau ta ce to maimakon ita ba za ta ɗauki ƙungiyoyi guda biyu ta rike ba a lokaci a lokaci sai dai a haɗe su su zama guda ɗaya sai aka haɗe su aka kafa plateau united Ganin cewa wannan kungiya ta Mighty dai ta taka muhimmiyar rawa a lokacin baya. Don hakan ne ma shirin duniyar wasanni ya zanta da Muhammad Baba Otu, ɗaya daga cikin shahararrun 'yan wasan kungiyar wanda kuma ya zayyano mana 'yan wasan da suke taka leda a lokacinsa. Mighty Jet muna da 'yan wasa fiye da kowane team a Najeriya nan. A line-up ɗinmu in ka duba lamba biyar da lamba hudu mabo ne da kaninsa Oba Junior. Lamba biyu dinmu bayo ne a dinga. Lamba uku ɗinmu akwai wani ɗan wasa dangana da ake ce malutis Boatin. Nan ma ɗin ma ya buga shi, na team. To shi ne lamba uku dinmu Andrew Atiwebu shi ne lamba hudu. Lamba bakwai ni ina nan. Lamba takwas akwai Sile Lamba tara akwai da zan iya cewa akwai da to amma shi ya yi dropin da wuri lamba goma muna da garba koye lamba sha ɗaya layi olagomiro to duk waɗannan da nake ambatin sunansu har yanzu ba mu samu su ba wani abin mamaki da shi ne tsofaffin 'yan wasan sun zage damtse wajen taimakawa ƙungiyoyinsu ne ba wai don abin da ake biyan su ba a'a suna yi ne kawai don sha'awa kamar da yadda ɗan juma'a, yalo komanda tsohon mai tsaron raga ƙungiyar Matijat ɗin ya bayyana mana. isiyaku ibrahim ne yake biyan mu a wannan lokacin da muka zo isiyaku ibrahim yana biyan senior team dubu talatin second team ana biyan su dubu goma sha biyar muna tafiya muna tafiya to isiyaku ibrahim shi ya ɗauki nauyin tim ɗin har ya kawo mana su baba utu muna tirenin da su to a lokacin kowa yana ƙoƙarin ya fidda kanshi ne don kada a kwace maruyin da mu da masu buga da su mabo duka haka muke kowa yana kokarin ya samu gindin zama sai nasco jet sai suka zo suka ɗauke mu mun ka koma nasco jet muka ci gaba da bugawa suna biyan mu a lokacin ni suna bani fan goma abin da suke biya na sauran ban sa abin da ake biyan su ba. To sai dai a cewar Adamu Jeje tsohon dan wasan kungiyar ta Mighty Jet duk da cewa suna buga kwallon ne don sha'awa amma kuma hakan bai hana su samun ɗaukaka da kuma kyautuka daga wajen al'umma ba. Well gaskiya akwai nasarori na ce zai ɗauke mu lokaci da dama a lokacinmu ne za ga cewa manyan 'yan kallo kan suna bin mu daga nan har Legas har Port har Enugu suna zuwa don su gan mu ba don wani abu ba domin domin don muna biya musu bukatunsu mu ne lokacin mu ne kawai za ga cewa lokacin da muke kwallo za ga cewa yan kwallo suna zuwa mu dinnan za mu zo ko da gidan fim muka zo misali ba za mu biya tiket ba inda za mu shiga taxi ba za lokacin ba za a ce mu bar kuɗin mu duk inda za mu za ga za a mun je ko da supermarket ka je za ka sai kaya ka san mutum ba from nowhere sai ce maka bar kuɗin ka in ka tambaye shi ya ne ce ah, ba kai ne wani ba to a biyo mu a cikin shirye-shiryenmu na nan gaba don jin ɗorawa daga inda muka tsaya. Da wannan ne ko muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Mustapha a da ya ɗaukan mana shirin. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.